har yanzu dai za a iya cewa bunnu-bunnu ce wadda ta ki bunnuwa domin kuwa wannan batu na wasu kungiyoyi da sauran ɗaiɗaikun 'yan ƙasar ta Nijar da ke furta kalamun ganin cewa sai an kama tsohon shugaban ƙasar ta Nijar Yusuf Muhammadu bisa dalilan tafka asa da aka yi a cewarsu wadda ta fice misali a lokacin mulkinsa. kuma ganin su da kansu sojoji da suka yi juyin mulki sun ba da hujjoji da dama da suka kai su ga yin wannan juyin mulki. Gamace Muhammadu ɗaya ne daga cikin jagororin kungiyar fararen hula da suka jima suna wannan kokowa. Cewa an yi mu ƙasa walaƙanci, an yi almudana da babakere da arzikin ƙasa, an yi ta'asa na ba digi na hita hankali, an ma demokrasiya kariya inda babu gaba. kuma muna ganin lokacin da Muhammadu Isuhu yake firizidan shekara goma kowa ya san da sun yi tun tunda turawa da manka kora shi ya kawo su bai tambayan ƙasar Nijar ba. A fuskar ƙungiyoyin da ke yaƙi da cin hanci da karɓar rashawa da a baya su ma suka mayar da wannan kokowa a matsayin kokowa tasu na ganin cewa shi fa batun yaƙi da cin hanci da almundahana da dukiyar ƙasa dole ne fa sai an ba gawa kashi don mai rai ya ji tsoro. Omar Adamu shine shugaban kungiyar da ke kula da yaki da cin hanci da rashawa ta Stop Corruption. kowa ya san bannan da aka yi a Niger lokacin Isuf Mahmudu ba ta bin sha'awar lokaci ba kenan dole ne in dai ana son gaskiya ya kamata a ce shi ma da kanshi an gurfanar da shi sai dai daga bangaren kungiyar nan da ke fafutukar kare hakkin dan adam da shimfiɗa demokrasiya ta Sedel da Niger ta bakin shugabanta Alhaji Baba Elmakiya su fatansu shine su ga tsohon shugaban kasar isu mahmud ya fuskanci shari'a domin ya wanke kanshi kan zarge-zargen da ake yi masa ba muna fatan a gurfanar da shi ne ko a masa wani a'a ya kamata ya je ya ba da bayani shi ma kamar yadda waɗanda ake tuhuma su ma suna zuwa suna karɓar kira kuma suna ba da bayani kowa bai huci doka ba domin al'umma na Nijar gaba ɗaya ta san me ya faru sai da duk waɗannan batutuwa da ake yi na cewa sai an kama tsohon shugaban ƙasar na Nijar Isu Muhammadu masu yin hakan tamkar sun jahilci doka da abin da kundin tsarin mulkin kasar na Nijar ya tanada kan haka. domin a cewar a na malamin shari'a a jami'ar birnin tawa kama tsawon shugaban kasa isu muhammadu dokar da ya yi mulki a ƙarƙashinta ba ta yi tanadin haka ba wannan abu ne wanda a dokance ba yiwa, saboda kundin mulki na ƙasa wanda ya yi jagoranci a ƙarƙashinsa ya ce shugaban ƙasa ba a hukuntar da shi ba bisa ga laihuhukan jagoranci wanda ya yi in dai ba laihin cin amanar ƙasa ba ne ka gani aka la'akari da wannan yanayi to lalle a ce wannan manuwa ta a gurfanar da tsohon shugaban kasa a dogance manuwa ce wadda ba ta tasiri abin jira gani dai shine kowace amsa su hukumomin na mulkin soja za su bayar a kan wannan batu da ake cece kuce a kansa na tsohon shugaban kasar isu muhammadu wanda har yanzu yake a matsayin shugaban wannan tsari na kasuwanci na bai daya na Zilikaf na tarayyar afirka inda bulaguransa kadai ke tayar da cece kuce mai yawa a kasar ta nijar